This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe sannan kuma ina tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu ji kanin labaran duniya. Akalla alhazai 1,399 ne suka rasa rayukansu a sakamakon tattake su da aka yi a wajen aikin hajin bana. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya har ma aka kashe soja guda ɗaya. Falasɗinawa sun zargi Isra'ila da laifin hana su kai ziyara da yin sallah a masallacin Al-Aqsa a yayin da Firaministan Isra'ila yi alkawarin ɗaukan matakin ba sani ba sabo a kan falasɗinawa. To a cikin rahotannin da muke da su kuma hukuma ta ba da ajimillance mutanen da suka rasu ko kuma suka ɓace a sakamakon turmutsutsun na jifan shidan a Saudiya. wannan dai sun yi shahada sun yi shahada dama sun zo lokacin da Allah ya riga ya musu gafara wasu Allah ya saukar musu da wannan shahada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kuma bangaren kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ne basu gamsu da yadda ƙasar kamar kewa 'yan gudun hijirar najeriya da ke can ba gashi shi a kore ka a gidanka ta zo mai kuɗin wata da suke da hankali su ke mai ta su rike ta kuma su bata wani dan daman eh, rayuwa sai kuma su suke zuwa a kuntuta maka. To sannan a hankali za ku ji kuma shirin lafiya uwar jiki yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rasa rayukansu a turereniyar da aka yi amina a lokacin aikin hajin bana fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi ya fito ne daga bayanan da jami'ai da hukumomi ƙasashe goma sha takwas suka bayar. Rahoton ya ce wannan adadi na waɗanda suka rasu a manane kawai. Ƙasar Iran ta ce alhazanta 465 ne suka rasu. Ƙasar Masar ta yi hasarar mutane 148 yayin da alhazan ƙasar Indonesia 120 ne suka mutu. Sauran ƙasashe sun haɗa hada Najeriya wadda ta yi hasarar alhazai 99, Pakistan 89, India 81, Mali alhazai 70, ƙasar Bangladesh kuma ta rasa alhazai 63. Alhazan ƙasar Senegal 54 ne suka rasu, jamhuriyar Benin 51, ƙasar Kamaru 42, ƙasar Ethiopia 42, Morocco 27, Algeria 25, Ghana 12, ƙasar Chadi 11, Kenya mutum 8 yayin da ƙasar Turkiya kuma ta ya asarar mutane uku. Jami'an Saudi Arabia sun ce lissafinsu ya ba su adadin mutane 768 waɗanda suka rasu 934 ne kuma suka ji rauni ko da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike. A yayin da har yanzu akwai ɗaruruwan mutanen da suka ɓace adadin na yanzu yana nuni da cewa wannan shine hatsari mafi muni da aka gani tun bayan na 1990 lokacin da alhazai 1426 suka rasu. Muna da ƙarin bayani bayan labarin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun kashe wata mata sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunana ɗaya a arewa da birnin Bangi babban birnin ƙasar. jiya laraba wani mai magana da yawon majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiyar na majalisar wuta da suke tafiya tsakanin biranen da mara da ingirero haka kuma wutar da suka buɗe a ranar talata kimanin kilomita 55 a arewa da babban birnin ƙasar mai magana da yawun majalisar ya ce sojojin kiyaye zaman lafiyar sun mai da martani babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi allah wadai da harin ya kuma yi kira ga maharan da su ajiye makamansu a kuma gaggauta hukunta waɗanda suka kai harin a ranar 18 ga watan jiya na satumba shugabar ƙasar ta mai suna kafirin samba panza ta koma gida cikin gaggawa daga wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya bayan da aka ba da rahoton cewa an kashe mutane da dama a arangamomin da aka yi kwanaki uku ana yi tsakanin musulmi da kirista a sakamakon mutuwar wani musulmi akalla mutane uku ne suka mutu a lokacin da masu zanga-zanga suka taru a tsakiyar birnin bangi da niyyar yin jerin gwano zuwa fadar shugaban kasa a shekara ta 2013 tarzoma ta barke a kasar lokacin da 'yan tawaye musulmi suka kwace babban birnin kasar al'amarin da ya haddasa munanan hare-haren ramuwar gayya daga 'yan yakin sa kan kirista da musulmi tun bara gwamnatin wucin gadi ke jagorancin kasar ana sa ran zuwa za a ɗage zaben da ke tafe wanda aka shirya yi ranar 18 ga watan nan na oktoba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a kan Falasɗinawan da suke kai wa 'yan Isra'ila hari, amma kuma ya ce ba ya son ya ɓata wa ƙawayen Isra'ilan rai. Jiya Alhamis da yamma Firaministan ya wani taron 'yan jarida na musamman da jami'an tsaron ƙasar bayan ƙasar ta fuskanci wata rana da aka zubar da jini bayan an daɓawa aƙalla 'yan Isra'ila guda biyar wuƙa. Mr. Netanyahu ya faɗa wa 'yan jarida cewa ƙungiyar Hamas, hukumar Falasɗinawa da wata ƙungiyar musulmi suke yin ziga ana yin tarzoma. Yahudawa masu ra'ayin riƙau sun buƙaci Mr. Netanyahu da ɗauki ƙarin matakan tunƙarar Falasinawa, da gina ƙarin gidajen Yahudawa 'yan share wuri zauna a gaɓar yammacin kogin Jordan. Daga cikin matakan da Firaministan ya bada sanarwar ɗauka a jiya Alhamis, har da haramtawa maza 'yan shekaru hamsin da haihuwa da matasa kai ziyara masallacin al Haka kuma zai haramta wa manyan shugabannin Isra'ila da 'yan siyasa larabawa kai ziyara yankin domin kaucewa hazzaka ɓangarorin biyu. A halin da ake ciki kuma jiya Alhamis shugaban Falasina Mahmud Abbas ya ce yana goyon bayan turjewa cikin lumana kuma ba zai bari a cusa 'yan uwansa cikin tarzoma ba. Falasina sun zargi Isra'ila da laifin hana su kai ziyara da yin sallah a masallacin al zargin da isra'ila ta musanta jami'an amurka sun ce makamai masu linzami masu cin dogon zango da rasha ta harba daga tekun caspian ba su kai inda aka auna a syria ba maimakon fadawa a inda aka yi niyya sai suka fada a yankin kasar iran jami'an ba su ba da wani karin haske a kan takamaimai inda makaman suka fada ba ko kuma suka yi barna ma'aikatar tsaron rasha ta musanta wannan labari mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar janar igo kanashenkov ah, ya ce dukkan makaman da rasha ta harba sun fada wurare ko kuma sansanonin da aka auna jami'an rasha sun ce an harba makamai masu linzami guda 26 a kan sansanonin islamic state guda 11 kuma duk sun lalata sansanonin ba tare da jikkata farar hula a labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington hukuma ta ba da jimillar waɗanda suka rasu ko kuma suka ɓace a saudi arabia sakamakon turmutsutsun nan na wajen jifan shaidan wakilinmu nasiru adamu el hikaya gare ka update on jamrat Kwamishinan labarun hukumar aladun Najeriya Sheikh Sale Okenwa ke bayanin da ya bada tabbacin adadin mutum ɗaya da zuwa yanzu aka tabbatar so rasu a turmutsutsun tafiya jifar shedan. Kusan kullum akan samu ƙarin bayanan mutuwar mutane da a yanzu ake binciken gano sauran mutum ɗari 224 da suka ɓace cikin al'adun Najeriya suna raye ne koko sun mutu. Ga fahimtar kwamishinan dai ba za a tabbatar da cewa dukkan sun rasu ba don ba ga gawakin su ba. Sai dai kasance wasu a raye sai dai rabo. Alhaji Kabiru Mubi shine shugaban alazan Adamawa da su ma suka rasa alazan. A yanzu dai a takaice ba mu ga mutanen mu guda tara abun da ya saura. Wanda muka same su muka ga gawakin su su biyu ne. Akwai Abdullahi Baffa akwai kuma Dauda 'ya'ya. shin a iya zuwan ka aikin hajji cikin ka san ka daɗe kana zuwa ka taɓa gani irin abubuwan da suka faru na jarabawa irin na bana layi da nake zuwa ban taɓa gani ba wannan kuma mu sai mu kaddara ubangiji ne kawo shi ita ma jihar Bauchi na daga cikin jihohin da alazansu suka rasu kamar yadda sakatana alazan jihar Aliyu Suleiman ke bayani ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alazan jihar Bauchi kusan mutum uku a halin yanzu an tabbatar da rasuwarsu sannan kuma akwai mutum biyu waɗanda muke nema Ah, ina amfani da dama domin isar da sakona na taziya muna kuma addu'a Allah ubangiji ya bayyana da dukkan waɗanda ya zuwa yanzu ba a same su ba. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya nuna rabon shahada ga waɗanda suka rasu. Wannan dai sun yi shahada, sun yi shahada dama sun zo lokacin da Allah ya riga ya musu gafara, wasu Allah ya saukar musu da wannan shahada. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ta'aziyya wa dukkan sauran 'yan uwanmu waɗanda musamman waɗanda abin ya shafa. Allah ya ji kansu, Allah musu gafara. mu ne musu murna da Allah ya ba su wannan shahada sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya jihar Sokoto ce tafi yawan alazan da suka rasu zuwa yanzu inda gaba ɗaya Najeriya mutum bakwai ne kaɗai ke karɓan jinya a asibitocin Saudiya Nasura da kai murar Amurka daga Makka ko an tsari ya nuna mutuwa rigan wannan. To su kuma bangaren kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ba su gamsu da yadda kamar kewa 'yan Najeriya da ke gudun hijira a can ba. Ibrahim Abdulaziz wakilin muryar Amurka ya aiko mana da wannan rahoton. yayin wata ziyarar gani da ido jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice sun ma koka ne game da jami'an ƙasar kamarun ke iza ƙeyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a ƙasar su yayin ziyarar gani da idon jami'ar hukumar a najeriya mrs agela de kungu tanga ta ce fa kuma buƙatar ne ake mutunta waɗanda ake maidowan We have a representative of UNHCR in Cameroon and he has written to the Cameroon authorities. Akwai bukatar kasar Cameroon da ke kula da mutuncin dan Adam bai kamata a ke da su kamar dabbobi ba. An haka ne ma muka rubuta a ofishinmu da ke kasar Cameroon don mataki. Muna da wakili a Kamaru kuma na san ya gana da hukumomin kasar domin a ke sa hukumar UNHCR a tsarin maido da 'yan gudun hijira. Ko da yake ita ma kasar Kamaru ta yi kokari wajen karɓar 'yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar ta. kai har ma sansani fa ta da musu amma su ma da nasu matsalar domin wasu su sun gima zuwa sansanin da aka tanadar to amma yadda ake komar da su ne bai dace ba a cewa jami'ar hukumar kula da yan gudun hijiran batun da jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema mai kula da sansanin yan gudun hijiran da ke jihar adamawa sa'adu bello ke ganin dole ne a ɗau mataki. su an tilasta su ne su shigo najeriya suna zaman lafiya ba masu tada hankali bane a kamaru amma gwamnatin kamaru ta ce a'a su ba sa son ganin su su dawo najeriya mu a matsayin mu na najeriya dole mu karbi yan uwanmu Ah, saboda yadda yadda suka samu kansu amma hukumomi masu lura da yadda ake saba irin wa'annan ka'idodi su suke da amin suke da hurumi ne magana akan wannan kun koka musu ah, a an sanar da su mun sanar da ah, hukumar agaji amin hukumar kula da eh, yan gudun hijira na kasa da kasa wato UNHCR kuma sun mana kyakkyawan assurance cewa sun rubuta wa gwamnatin eh, ofis su da ke Cameroon don ta contacting gwamnatin Cameroon eh, don a samu yadda za a Eh, in ma za a zo da 'yan najeriya a zo da su cikin mutunci eh, da cikin eh, tsari Mista Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Michigan da Madagali wanda su ma ke da ɗimbin 'yan gudun hijira a kamar Kamaru. Yanda ake da mutane mu ba a kyauta mana ba. Idan in lalle mutum ba Boko Haram ba kuma mutum ne wanda wahala ne ya sa ya gudu. a akwai yarjejeniya na kasashe na duniya akan cewa duk wani na gudu wahala ya kamata a bashi abinci ya kamata a taimake shi a saukar a bashi wurin zama. Bai kamata kuma ana ta kore mutane kamar kare ba gashi a kore ka a gidanka ka zo mai yan wata da suke da hankali su taimake ka su rike ka ko su baka wani dan daman eh, rayuwa sai kuma a ke zuwa a kuntuta maka to wannan kan muna tunani akan me za mu yi kuma in Allah yarda za mu ci gaba da tunani yanda za mu yi wannan abin ba zai suke fada mutane mu ba to koya waɗanda aka komar din ke ji a yanzu mun da muka yi a lokacin a cikin gambarun galamin shawuya mun gudu da yara mu mun shiga faransa a cikin faransa kuma muna jin karan bindiga ya dame mu mun tashi mun koma kusuri daga kusuri mun tashi mun zo an kora mu a daga kusuri mun sha wahala muna tafiya kasuwa ana ba mu wahala ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba to kar dai a sha'afa sashin nan naku ne na muryar amurka da ke washington dc Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Galibi idan mutum ya kamu da mura cikin ikon Allah bayan 'yan kwanaki sai mutum ya murmure. To amma ko kun san cewa kwayar cutar da ke haddasa mura kan yi tsanani hatta kwantar da mutum a asibiti a saboda murar ta buge da zama ciwon maɗokai, nimoniya da turanci. Za mu dubi binciken da masana suka yi akan wannan al'amari kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na lafiya uwar jiki. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙwayar cutar virus ce ke haddasa mura bayan ta kai wa kafar numfashin mutum hari yawancin mutane kan murmure bayan 'yan kwanaki to amma kuma a wasu lokuta mura kan yi tsanani har kwantar da mai fama da ita a asibiti a saboda ta bige da zama cutar pneumonia wakiliyar muryar amurka carol pearson ce ta dubi wannan bincike da ya yi nazari a kan yin allurar rigakafin mura zai kare mutum yadda ya kamata ko kuma a'a. Dr. Tom Frieden ƙwararre ne wajen nazarin lafiyar jama'a ga kuma abin da ya ce akan yadda mura kan yi tsanani. Influenza remains the largest single risk the world faces. Ya ce mura na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke ciwa duniya tuwo a ƙwarya. Dr. Frieden shine shugaban cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Amurka da ake cewa CDC a taƙaice. ya ce a shekarar da ba a yi fama da mura sosai ba takan kashe dubban mutane a duk faɗin duniya dr frieden ya ce ko a nan amurka kawai kimamin mutane dubu mai ne aka kwantar a asibiti a saboda matsaloli ko kuma cututtukan da aka danganta ko kuma suke da alaƙa da mura cutar pneumonia ce cuta mafi muni da ake kamuwa da ita a saboda mura mai tsanani dr carlos gribaha na cibiyar kiwon lafiya a jami'ar vanderbilt yana ɗaya daga cikin masanan da suka yi bincike da fiye da majinyata dubu biyu waɗanda suke fama da nimoniya da aka kwantar a asibiti an gudanar da bincike ne har na tsawon shekaru uku lokuta guda uku uku lokacin da ake ganiyar kamuwa da mura to amma daga cikin wannan adadi in ji dr gree haba about 6% of those patients had pneumonias due to influenza. Ya ce kimamin kashi shida daga cikin ɗari na majinyata sun kamu da pneumonia ne a saboda murar da ta kama su ta yi tsanani. Dr. Catherine Edwards ta Jami'ar Vanderbilt ta ce masana sun kuma yi nazari ko bincike akan waɗanda suka kamu da pneumonia bayan an musu allurar rigakafin mura. the people that had received vaccine had 57% less chance of getting hospitalized with flu pneumonia than those patients that were not vaccinated. Ta ce mutanen da aka yi wa allurar rigakafin mura suna da barazanar kashi 57 daga cikin 100 a kwantar da su a asibiti a saboda sun kamu da pneumonia. Dr. Catherine Edwards ta ce binciken ya gano cewa allurar rigakafin mura ba shi da kaifi a jikin waɗanda suka manyanta da kuma waɗanda ƙwayoyin halittarsu da ke kare bani adam kamuwa da cututtuka ba su da kaifi sosai ko kuma sun samu nan kasa. To amma waɗanda suke da ƙoshin lafiya da kuma yara allurar rigakafin ya kare su yadda ya kamata. Oh, um, Wannan hayaniya da kuka ji wani yaro ne da uwarsa ta kai shi asibiti a yi mishi allurar rigakafin mura. Da yake allurar rigakafin mura ba shi da kaifin kashi ɗari bisa ɗari na kare mutane. Likitoci suna ba da shawarar muhimmancin tsabtace muhalli da yawata wanke hannaye da kuma nisantar waɗanda suka kamu da mura. Masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji, to jiki ya tsira. madalla lokaci ya yi da dr muhammad ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita na fatar kana lafiya alhamdulillah na lafiya hajiya to likita za mu fara wannan tambayar ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam hafisu balaraba gusau ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya sake dawowa to to eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba kiɗa rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana kiransu yadda nace tension headache amma in yaji wani likita akwai magunguna za a rinka bashi wanda zai taimaka rage tsananin ciwon eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zuwa mashi sannan yace in ya kwanta domin eh. ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi. To kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne ko eh, ba. Eh mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ko ma ya warkar da shi. in aka gano cewa ko aikin da eh. yake eh, yi ne aka ce tension abin da yawanci ana kira tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsanin ko da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka akwai wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a. Aikin da mutum yake zai iya samun wannan ciwo? Eh aikin da mutum ke wani lokaci na iya ka sa mutu wannan aikin ciwon kan. To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum. Eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido. Irin su za a eh, gani. ya eh, north and south ake kiransu to ents muke kiransu nan to mutum je waɗannan ko kuma suke na kwakwalwa da sauran za su duba in suka duba aka yi sa'a za a iya bashi magani hajji. kuma galibi ana warkarwa ko eh ya galibi ana warkarwa eh, ya ba mutum zai ta shan magani bane har iya rayuwarsa a ba har iya rayuwarsa a ba haka yake ba hajji to Allah ya sauwaƙe amin amin To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyada a can kwanta gora. Jihar ku ko? <laughs> Eh jihar mu kenan To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne? Abin da ke kawo haɓo na farko shine yawanci ganin hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi. to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda ka waɗansu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. Eh. to idan ya san cewa saboda ciwon eh, hawan jini ne in yaje likitoci za a iya bashi magani? Eh in hawan jini ne in je wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jinin to wannan yakan sa mutum abin ba ya daina. to amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai zai magunguna da mutum ya iya fetsawa a hancinsa ya rage ya rage bushewa ko ya sa a hancin da kada damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wani ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya ana iya tawarkar da mutum akan wannan hanya to likita akwai haɓan da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum je wani likita sauri ana iya warkar da shi hajji. To shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. To ciwon idon glaucoma abin da ke ciwon glaucoma hajji shi shine kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu. Ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane to lokacin in hawan yayi kamar yadda muke mutum hawan jini hajji. ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in ya yi yawa rigu ya yi hawan ya yi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din. Ah, idan ya yi yawa yakan sa glaucoma? eh to akwai yanda abin ruwan idan yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idan dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke akwai wadan hajiya to idan ruwan yayi kaɗan kuma fa yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma din din yawan su kenan to yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abin da ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yakan rage shi wannan pressure din ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illarsa shine akwai jijiya optic na da ke cikin idon mutum hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to yana iya in ya bata ta to in ba a sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to ciwon lokacin ma mutum bai makance ba to mm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya eh. likita akan akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba a ba da ba da tabaro sai dai magani a yawanci magani ake shi ba shi lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idan na digawa ne eh na digawa ne ake sa idan To Allah ya sawaƙe. Amin. Ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana. Lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To an gaida likita sannan yanzu bari mu je ga labarai amma a takaice. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da labarin cewa akalla alhazai 1,399 suka rasa rayukansu a sakamakon tattake su da aka yi amana a lokacin aikin hajjin fana fiye da adadin da ƙasar Saudi Arabia ta bayar. Wannan kiyasi kuwa ya fito ne daga bayanan da jami'ai da kuma hukumomin ƙasashe goma sha takwas suka bayar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa wasu mahara a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun kashe mata sojan kiyaye zaman lafiya guda ɗaya da raunin ɗaya a arewa da Bangi babban birnin ƙasar. Jiya Laraba wani mai magana da yawan majalisar ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba su suka buɗe wa motocin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗin wuta da suke tafiya a ranar Talata kimamin kilomita 55 arewa da babban birnin ƙasar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a kan falastinawa da suke kai wa 'yan Isra'ila hari. amma kuma ya ce baya ya son ya ɓata wa ƙawayen Isra'ila rai. Jiya Alhamis da yamma Firaministan ya yi wani taron 'yan jarida na musamman da jami'an tsaron ƙasar bayan ƙasar ta fuskanci wata ranar zubar da jini bayan da aka daɓawa aƙalla 'yan Isra'ila guda biyar wuƙa. To da takaitattun labaran kuma muka kammala shirin namu ne yanzu sai an jima da hantsi za mu sake dawa in Allah ya yarda a madadin ita Jumai Ali da ta taya ni gabatarwa sai jagoran shirin Chibahiro ne sai kuma injiniyan mu Neo David Magnus ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.